idan ba manta ba a yammacin jiya mun tsaya ne a ƙarshen suratul asr yau kuma za mu tashi farkon suratul humaza suratul humaza kamar yadda shine sunanta a galibin littattafan tafsiri amma imam al-bukhari a cikin sahih al-bukhari ya ce suratu wailul li kulli humazatin lumaza a madadin ya ce mata suratul humaza kamar yadda al-imam fairuz abadi cikin littafin basairu zawit tamyiz shi kuma ya ce mata suratul hutama duba da cewa akwai kalmar al-hutama a cikin ta suratul humaza ita ce sura ta 104 daga cikin jerin surorin eh, daga cikin surorin alqur'ani in ka faro kirge daga sama sannan kuma tana kunshe da ayoyi guda tara muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana bude wajen fahimtar ma'anonin ta dake mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده bayan bismillah ubangiji ta ala ce wailun alwail yana nufin azaba ko halaka ko kace al'azab ko kace alhalak azaba ta tabbata li kulli lumaza ga dukkan wani mai yi da mutane mai kuma aibata su lafazin humaza daga alhamzu ne kamar yadda lafazin lumaza daga allamzu ne waɗannan kalmomi guda biyu alhamzu da allamzu malamai sun yi saɓani wajen tantance ma'anarsu waɗansu malaman suka ce alhamzu shine aibata mutum ta hanyar ishara kamar ishara da baki lokacin da wani ke tafiya ka rinka nuna shi ga wani nan yana zuwa ko ishara da girar ido ka rinka nuni cewa gashi nan yana tafi wannan shine alhamzu yayin da allamzu shine aibata mutum ta hanyar harshe ka soke shi ka zarge shi ka soki lamirinsa da harshe wato kaga wancan alham aibatawa ta hanyar ishara ba sauti kai amfani da shi aka ji sautin ka ba amma an ga kayi nuni da ke nuna wulakanta shi zan shi an gane ko allauzu kuma wato munanawa da baka ka soki lamirinsa ka faɗa masa ba daidai ba haka waɗansu malamai suka bambance ma'anar waɗansu kuma suka ce a'a shi alhamzu shine aibata mutum lokacin da baya da yi da mutum kenan idan an ce hamazahu bi ma'ana irtabahu idan kayi da mutum wannan shi da ake kira alhamzu amma allamzu wato sukar mutum a gaban idansa an gane ko mun samu ganganu guda nawa biyu magana ta uku daga cikin maganganun malaman tafsiri waɗanda suka ce a lafazin alhamzu yana nufi yi da mutane allamzu kuma yana nufin annamimatu gulma ya da gulma ka ɗauko zance daga wannan majalisi zuwa wancan majalisi da nufin ka haifar da gaba tsakanin mutane ko daga wane zuwa ga wane ko daga wance zuwa ga wance ko daga wance zuwa wane dan ka ta tsakanin mutane wannan shine allamzu ina fata an fahimta amma imam bukhari a cikin Sayyid bukhari yace yahmizu yalmizu ya'ibu bi ma'anan wahid yace da allamzu din da alhamzu din dukkanin su ma'anan sa al'aib aibanta mutun aibun nas aibata mutun ta kowace irin hanyar aibata ina ba ta fahimta idan ma'anar su ɗaya menene amfanin kawo kalmomin guda biyu tare da juna amfanin kawo kalmomin guda biyu tare da juna dan saboda nau'an ta zance a cikin alkur'ani ubangiji ta'ala yana sarrafa ayoyi irin yadda so ya kawo kalma da wadda take makamance ta ko mai kusanci da ita ta fuskar ma'ana ubangiji ta'ala ce wailul likulli azaba ta tabbata ga dukkan zatin mai aibata mutane yayin da ba sa nan lumaza mai aibata su akan idan su. ina ba za fahimta in mun dauki fassarar farko ke. ko mu ce hu maza mai yi da mutane luma maza ko mai annamimanci kowannen su idan kuka lura ya zo akan wazani ala lafazin Ala, wato sikeli ne na auna kalmomi da suke nuna mubalaga kamar ka ce haka kana nufin mai yawan dariya haka lumaza mai yawan aibata mutane ko mai yawan annabimanci haka humaza wato ainihin mai yawan sukan mutane ko mai yawan yi da mutane duk dai abin da ya zo ala wazani ko ala wato kenan yana nuna mubalaga kenan domin asalinsa alhamis allamis shine asalin sunan sifar hamaza fi limadi yahmizu hamzan kamar yadda lamaza yalmizu lamzan amma idan ka ɗauki ismul fa'il alhamis to amma in za ka yi mubalaga nuna siffantuwa da siffar zuwa kaiwa matukarta shine sai a ce hu ma za ala wazn fu'ala kamar da muka ce duhaka ai kasirud daiki mai yawan dariya kenan an gane ko wailul likulli humazatin lumaza azaba tabbata ga dukkan wanda yake wannan ita ce siffarsa allazi jama'a malan wanda ya tara dukiya wa addada ya taskance ta ma'ana ya tara ya hana haƙƙin Allah a ciki shine addadahu daidai yake da a addahu in ji waɗansu malaman waɗansu suka ce a addadahu wato ya tara dukiya ya shagalta da lissafinta kullum lissafi yake yau kuɗi sun kai kaza akawun dina na gari kaza ya kai kaza fulotai na yanzu na sai na kaza kenan gonaki kuma yanzu na sai na kaza kenan ina jin nan da wata kaza ko mai zuwa zan ta kaza kudi na za su kai kaza shine addada wannan shine abin da ya shagalta shi kawai yana wannan kidayan ne ba dan komai ba dan ya rinka takara da waɗanda yake ganin kusan kai tsaye suke ta fuskar tattalin arziki ya zai yi kere su inda yanzu suna daidai adadin motocin su ɗaya shi da wani ya zai yi ya samu wata ranar da za a ce adadin motan sun siya tsiran nawa ne ko fulotansa ko gonakinsa ko dukkan wani abin mallaka na shi to kaga duk wanda ya zama to wannan shine halinsa, galibi za ga baya fitar da haƙƙin Allah a cikin dukiyarsa abin da yake wajibi ma baya iya ballanta da abin da yake na nafila haƙƙin da ya kamata a fitar na dukiya baya lura da shi to kaga wannan mummunan sifa ce yahsabu anna malahu akhlada yahsabu yana tsammanin anna malahu cewa lalle dukiyarsa akhladahu za ta mar da shi lafazin akhlada kaga fi'li madi ne amma an kawo shi a nan gurin dan ya bayar da ma'anar fi'li mudari lidilalati ala al-istiqbal wannan madi yana nuna abin da ya wuce mudari yana nuna abin da zai zo nan gaba wato ba wai da bane yayin tsammanin dukiyarsa ta dawwamar da shi yanzu ne yake tsammanin dukiyarsa za ta dawwamar da shi shine ya hasabu anna malahu akhlada malamai suka ce to ai kowa ya san dukiya ba ta dawwamar da mutum tun da dai mutum a tarihi ko da shi ba musulmi bane ba ya ga tarihin waɗanda suka yi dukiya kafin su kuma suka mutu suka bari da haka dukiyar ba da za ta dawo da mutum to sai waɗansu suka ce abinda ake nufi a nan gurin ɗaya daga cikin manoni guda biyu ko dai ya zanto tashbihi ake nufi an gane ko yahsabu anna malahu akhlada ay kaman yahsabu anna malahu akhlada allazi jama'a malan mu'addada wanda ya tara dukiya ya mayar da ita abin lissafin sa kullum ya tattale ta baya fitar da hakkin Allah yahsabu anna malahu ay kaman yahsabu anna malahu kamar wanda yake tsammanin dukiyarsa za ta dawamar da shi wato tashbihi ne to amma sai aka cire adatu tashbihi din sannan kuma aka cire wajhu shabahi wanda irin wannan ne ake kira at-tashbihul baliq a cikin ilimin balaga kaiwa kololuwar balaga kenan wato idan aka cire adatu tashbihi da wajen shabahi ko kuma ya kasance ana kaddara hamzatul istifhami wato a yahsabu anna malahu akhlada shin yana tsammanin dukiyarsa za ta dawamar da shi amma sai aka cire hamzatul istifhami saboda cikin adawatul istifham hamzatul istifhami ita ce ummul bab wato ita ce shugaba a babin kamar yadda a dangin kana kana din ita ce shugaba a dangin inna sulaita sula Allah inna din ita ce shugaba to dukkan wanda take ita ce shugaba a babin ta in tana da sauran dangi yana halatta a gareta, wani hukunce hukuncen da baya halatta ga sauran danginta da haka rasul istifham tun da ita ce ummul bab jaza laha ma la yajuzu fi ghairiha min baqiyati adawatil istifham daga cikin abin da ya halatta shine a shafe ta a ki kawo ta a cikin zance sai dai mutum ya hararo ma'anarta ina ba ta fahimta to wannan shine abin da suke nufi ma'ana ana kaddara a yahsabu anna malahu akhlada shin yana zaton dukiyarsa za ta dawo da shi ne in ba mai zaton haka ba dan me zai rika tada dukiya mai da ita ce abin tattalinsa ba tare da ya yi kokarin fitar da haƙƙin Allah a ciki ba idan muka lura kuma da wai li kulli huma luma za lafazin huma za sifa ce haka kuma luma za ita ma sifa ce ina mawsuf din sai da suka ce ana kaddar mawsuf ai wailul li kulli shakhsin huma humazatin lumaza domin dole idan an samu sifa a samu mai mawsuf idan an samu na'atu a samu mai mana'u to idan muka ce wailin likulli humazatin kawai muka kawo sifa din ba tare da mausuf ba wato akwai sauran zance kenan da haka ana kaddara mausuf din wailun likulli shakhsin humazatin lumaza ko wailul likulli rajulin humazatin lumaza ko wailul likulli insanin humazatin lumaza kaddara shi duk abin da kaga dama dai amma ka kwana da sanin cewa akwai mausuf wannan kuma sifa ce sannan kuma ga humaza ga lumaza ga allazi jama'a malan wa addada kaga allazi dinnan ismul mausul ma'tufun ne akan lumaza yanda lumaza ko ma'tufun ne akan humaza amma me yasa ba kawo wawul asafi ba da sai a ce wai wailul likulli humazatin wa lumaza wallazi jama'a malan wa addada kamar da aka saba to amma idza ta'addadat sifat fasarat fasara al-mawsuf wahidan jaza hazfu wawul athfi idan sufa ta zanto aban kidayawa da kaza da kaza da kaza bai sufar kuma ya zanto guda ɗaya ne to ya halatta a tafi mai wawu a cikin karshen suratul hasri aya ta kusa da karfi huwallahu allazi هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم كذا دا الملك دا القدوس دا السلام دا المؤمن دا المهيمن دا العزيز دا الجبار دا المتكبر دكان سفوفين نمي نا الله هو الله ina fata an fahimta to kaga anan gurin sai aka jera su ba tare da an kawo wawu na tsakiya ba ba ce ba huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa al-malik wal quddus was salam wal mu'min wal ila akhirih kawai sai aka jera su haka ba tare da wawu na tsakiya ba domin dukkanin su sufofi ne na abin siffanta guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta fahimta to irin wannan yana nan da yawa a cikin alkur'ani mai girma duk inda ya kasance sufofi sun kidayu wani lokacin a kawo alif in an ga dama wani lokacin kuma a cire alif ha kuma a cikin suratul nun akwai sufofin da ba na Allah bane na wani dan adam ne da aka bona da shi ma aka kawo masa su a jere ba tare da wawun a tsakiya ba da Allah ce ta yi kullu hallatin ولا تطع كل حلات مهين ممتاز هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم ولا تطع كل حلاف kaga sifar farko kenan sai mahin ba a ce ba mahin hammazin ba ce ba wa hammazin masha'in binamin ba ce ba wa binamin duk sai aka kawo sufofin haka ba tare da wawu na tsakiya ba wannan ya halatta cikin harshen larabci ko ka kawo wawu ko karka kawo wawu matukar siffofi sun kidayu kan abin siffanta guda daya wannan ita ce kaida ubangiji ta'ala ya ce wailul likulli humazatin lumaza allazi jama'a malan wa addada yahsabu anna malahu akhlada yana tsammanin dukiyarsa za ta dawo da shi ko shin yana tsammanin dukiyarsa za ta dawo da shi ne ma'ana in ma yana wannan tsammanin ya daina dukiya ba ta dawo da mai ita sai Allah التي حطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة وبنجدتي كلا لفظ كلا أنا أنفاني دومن تاوى wato ana tsawa ga mai zato wanda yake zaton cewa dukiyar za ta dawo da shi kalla ba haka bane ba zatonka ba gaske bane ba layun na fil hutama lalle za a jefa shi fil hutama a cikin wutar jahannama lafazin hutama suna ne daga cikin sunayen wutar jahannama akan ce mata hutama akan ce mata sakar akan ce mata laza akan ce mata hawiya duk sunaye ne cikin sunayenta to kuma kowanne yana dauke da ma'ana wato ainihin da yake fa'idantarwa ko sifa da yake fa'idantarwa domin shi hutama daga hatama ya hatimu ne idan ce hatama bi ma'ana ya karya abu ya hatimuhu yana kakkarya shi an gane ko Allah ce walau wannan shawala walau Allah hutaman hutam shine wato abinda da aka karereya shi ko aka riddige shi to kaga wutar jahannama sai ta karereye mutum idan an jefa ta sannan kuma a yi masa azaba nau'in karya sasannin jikinsa da gaban jikinsa nau'i ne daga cikin nau'ikan azaba shi yasa aka ta masa suna hutama mai yawan karereya waɗanda ake jefawa ciki Allah tsare mu la yunbazanna lalle za a jefa shi fil hutama cikin wutar jahannama wadda siffar ta shine karere gaban wanda aka jefa ciki bayan tsananin kuna wa ma adraka mal hutama me ya sanar da kai abin da ake kira al hutama narullahi al muqada wuta ce ta ubangiji al muqada wadda an riga an kunna ta domin al muqada ismul maf'ul ne abinda an kunna shi da an ce almuqit mai kunnawa al almuqat wanda aka riga kunna shi narullahi almuqada an zabi lafazul jalala an ce narullahi almuqada wutar Allah wadda aka riga aka kunna ta jingina ita wuta din zuwa ga ubangiji subhanahu wataala wato kamar kuma yadda ake jingina rahama zuwa gare shi ko a jingina azaba zuwa gare shi lokacin da aka jingina azaba zuwa ga ubangiji ta'ala to ana jingina ta ne dan razanar da mutane Allah nan da yake da wuta to lalle bai kamata ka saba umarninsa ba ko hannunsa domin idan ka saba umarnin Allah ko ka kauce ko ka taka abin da Allah ya hana ka je kai to lalle ana zagar da kai da wutar Allah yadda shine mai umarni kuma shine mai wuta ta yadda idan yayi umarnin aka bi to yana da aljanna da zai sa mutum a ciki in yayi umarnin aka ki yana da wutar da zai jefar da mutum da zai jefa mutum a ciki wato min babu tarhib kenan tsoratarwa da shi sa aka yi idafa din wuta zuwa ga Allah subhanahu wataala da kuma ababe da ake jingina ma Allah a ce abu kaza din Allah kamar mu ce abdullahi bawan Allah narullahi baitullahi dakin maka idan muka ce baitullahi kaga dakin Allah kenan ababe da ake jingina ma ubangiji subhanahu wataala iri biyu ne akwai abin da suke a ayan ne qa'imatun bi nafsiha akwai abin da suke awsafun ne la taqumu bi nafsiha duk abin da yake ainun qa'imatun bi nafsihi bi nafsiha duk abin da yake wato yana da gangan jiki yana zaune da kansa idan an jingina ma Allah shi to jinginawa ce na abin halitta zuwa ga mahaliccinsa na abin mallaka zuwa ga mamallakinsa misali ka abatullahi ɗakin kaba ba a gina yake ba kowa yana gani ana ɗauki hotonsa kaga abu ne wanda yake tsaye da gindinsa to jingina shi zuwa ga Allah ya zanto jingina abin mallaka zuwa ga mai mallakarsa mamallakinsa kamar yadda muka ce abdullahi jingina abin mallaka zuwa ga mamallakinsa ko halitta zuwa ga mai halittarsa fa qala lahum rasulullahi naqatallahi ga rasulullahi ga naqatallahi rasulullahi din shi ma jingina abin halitta ne zuwa ga mahaliccinsa haka naqatullahi jingina abin halitta ne zuwa ga mahaliccinsa ina fata an fahimta to kaga duk wannan ababan da duk suke ka'ima bi nafsiha to in an jingina su min babu idafatil khaliq ila al makhluq wa min babu idafatil malik ila al mamluk to amma idan abin da aka jingina ma Allah ya zanto ba ainun qa'imatun bi nafsiha wace ba kamar ilimi wa yake ganin ilimi da idansa wato ilimin Allah mu ce sanin Allah ta'ala ina fata mun fahimta kamar ji mu ce jin Allah kamar gani mu ce ganin Allah to wannan ya zanto min babu idafati sifa ila al-mawsuf wato ana jingina sifa ne zuwa ga mai sifar domin idan ka ce ilmin lahi ya zanto ilimi din sifa ne daga cikin sufofin Allah haka idan ka ce sam'un lahi jin Allah kenan sifa ne daga cikin sa haka basarul lahi haka duk abin da za a jingina ma Allah wanda yake laysa aynan qa'imatan bi nafsiha wa inna ma hiya sifatun tahtaju ila man taltasiqu bihi sifa ce wanda take bukatuwa zuwa ga wanda za ta faru da shi narul lahi al-muqada allati tattali'u ala al-afida allati tattali'u لفظ الاطلاع معنى البلاغ والوصول التي تطلع wusul التي تصل ko tablugu alal afida wato wutar da zafin ta kai kaiwa zuwa ga cikin zukata domin lafazin al-ittila ne leka abu to idan an ce ai ba ba shiga cikin sa ba kenan dan duk wanda aka ce wani ya leko ta ya leko masallaci ya koma ba na bai shigo ba kenan to ba za ka ce wuta ta leka zakata ba dan ba ta shiga ciki ba kenan shi yasa suke fasara al-istila a nan gudun da cewa al-balag wal usul saduwa zuwa ga zukata me yasa aka ce wuta tana saduwa zuwa ga zukata saboda zuciya ita ce taska taska ta imani ko taska ta kafirci taska ta ikhlasi ko taska ta nifaka ina ba ta bayyana taska ta kyakkyawan niyya ko mummunan niyya kafirai tun da sun cika zukatansu da mummunan niyya da shirka babu ikhlasi a ciki shi yasa aka razanar da su da cewa wuta ɗaya idan ta zo bayan ta ci jiki sai ta sadu zuwa ga zuciya tunda zuciya ce ta kulle mummunar aqida ina fata mun fahimta narullahi almuqada allati tattali'u ala al-afida al-afida jam'i na fu'ad Ko adu zuciya guda daya al-afida ya zanto jam'in sa kenan ala wazan af'ila wanda jumu'ul qilla ne Af'ila af'ilatun sun thumma fi'la thumma af'alun jumu'u qilla duk lafazin da yazo akan wazan af'ila kamar ka ce wato ainihin af'ida ko ala wazan af'al kamar ka ce akalam ko ala wazan fi'ila dukkansa wato ana kirga shi a matsayin jam'i ne na daga uku zuwa goma baya wuce haka wato jumu'ul qilla kenan sai Allah ya إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إنها للي إتوان نوتادا مؤصدة عليهم wato abar kullewa ce a kansu su wanda aka jefa ciki domin bayan suna ciki sai kuma a rufe ta rikifta yadda babu inda wata kofa take domin yanzu inda zaka shiga cikin daki ka hura wuta amma sai ka bude dukkan kofofi da kuma window na dakin kaga zafin ba zai yi tsanani ba amma lokacin da karfe ko ya dafa lalle zafin zai yi tsanani shi yasa ka duba kamar gidan gasa biredi inda za a yi huda ko ina biredin zai sai da ake bukata to amma tun da aka rufe ko ina sai kofar da za a sa ko a dauko kaga sai tsananin zafi darajar zafin da ke ciki ta zanto mai tsanani ce matuka shi yasa Allah ya kwatanta wuta da haka inna alaihim muqsada lalle ita abar kullewa ce a kansu ita wuta din kenan fi amadin mumaddada lafazin amad jam'i ne na al'amud akan ce masa amad akan ce masa umud akan ce masa a'amida dukkan su jam'i na al'amud idan an ce amud kamar wannan ginshikin fila kenan ginshiki ko ko ko turke ginshike dai shine abin da ake nufi a fi amadin mumaddada shi yasa nan gurin suka ce fi ma'anarta bi innaha alaihim muqsada bi amadin mumaddada ko ala amadin mumaddada wato dai fi a nan gurin ba fi ce ta zarf ba da wani babu da za ka ɗauki mutum ka sa shi cikin fila a sai dai ka ɗaure shi a ina a jikin fila ina ba zan fahimta da haka fi amadin Inna alaihim mu'sada su ababan kullewa ne a cikin ita wuta din fi amadin kuma suna daddaure a jikin filoli mumaddada mai kokko ba su tsawo ya iyakacin ganin ka sama wato kaga waɗanda suke ku kenan a ɗaure mutum sannan kuma a yi masa azaba wato nau'in azabar wuta ba ganin ne bane ba kaga nan gurin kawai ta kawo maganar filoli ba ya maganar a ɗaure shi ba amma wani ta aka yi maganar ɗaurewa din an gane ko Allah ta inna ja'alna fi alaqihim inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fa hiya ila al-azqan fa hum muqmahun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan lalle mu mun sanya wato ainihin mari a cikin wato wayansu fahiya hannayensu sai su zanto ilal azqani ya zuwa ga haɓarsu wato an daure su zuwa ga haba huna sun daga kansu suna kallon sama wato lafazin aghlal jam'i ne na galibi masu fassara fassara hausa suna fassara ghil da cewa shine mari to amma kuma in ka duba asalin larabcin sai ka cewa wannan fassara bata dace ba domin asalin ghillu wato shine a kama hannun mutum a hada a nan wuya a daure shi wanda kaga shi kuma mari a ina yake a kafa <laughs> yake ba ba ta mai ke ba to kaga fassara shi da mari sai dai dan kusanto da ma'ana amma ba dan bayar da hakikanin ma'ana ba wani madauri ne muke da shi a Hausa shin muna da irin wannan daurin ma na a kama mutum hannunsa na dama a kai shi daidai wuya ta yadda tafin hannun ya dafe mukamukin nan gefen wajen kumatunsa daga dama hannun hagu a makala shi daga nan gurin ya daga kan haka iyakacin dagawar da ba zai daga ba sai a daure a haka dan idan aka ce fahimmu kuma huna almuqbahu shine wanda ya sa ya tafin hannunsa ya daga kansa haka daga da ba zai iya dawo da shi ba kaga nau'i ne na azama. to kuma duk a wannan fi madin mumaddada a jikin ginshiki kuma za a daure mutum a yawa mutum irin wannan daurin kuma a wani wurin kuma aka bayyana sarkokin za a <laughs> daure mutum da su ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة sannan a cikin wata sarka saba'una zira'an wadda ta kai tsawon zira'i saba'in faslukuhu ku sashi a ciki ma'ana ku ɗaure shi da wannan sarka da ta kai girman zira'i saba'in kaga daurin da za a yi wa mutum ba ba na wasa bane kenan shi yasa lalle wuta akwai azaba a cikin ta Allah ya tsare mu innaha alaihim musada lalle ita wuta a bar kullewa ce a kansu suna ciki ta yadda ba a bar ta bude ba ballanta na zafin ya ragu fi amadin mumaddada kuma suna daure a jikin amadin waɗansu ginshikai mumaddada miƙaƙƙu ba a karkace suke ba a miƙe suke za a daure su a jiki Allah ya tsare mu wannan shine karshen wannan ayoyi na cikin suratul humaza kai tsaye za mu shiga cikin suratul fil suratul fil ita ce sura ta 105 a cikin jerin surorin alqur'ani in ka faro kirge daga sama